Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mita 22 da 25. A jamhuriyar Nijar za ku iya jin mu ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko niya FM ko kuma dalal FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko'ina kuma ko da yaushe ta kafar sadarwar intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum Mahmud Lalo ne tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan an tashi lafiya. A cikin shirin namu na yanzu Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar da shirin a bari ya huce da farko dai ga labaran duniya. alaikum. Ga labaran mai karanto su kuma Ladan Ibrahim Ayawa. donald trump dan takarar shugabancin amurka karkashin ƙarƙashin tuta jam'iyyar republican ya ce abokiyar karawarsa ta jam'iyyar democrat hillary clinton tana cikin halin damuwa yanzu don haka ya ce ta ma zai jefa ƙasar ne cikin wani halin damuwa game da kundin mulkin ƙasa ya tako hillary clinton ta ce muddin aka zaɓi trump to ba amurka kaɗai zai haifar wa matsala ba a'a duniya gaba ɗaya za ta shiga cikin halin ruɗu da damuwa maimakon shirin samarwa amurka take yi na yadda za ta ciyar da ƙasan gaba wannan ma zai sa ba za cimma wannan mafarki nata ba shi ma shugaba barack obama da yake taya hillary clinton kamfen ka'in da na'in ya ciciki donald trump yana cewa wannan babban abin kunya ne a ce hatta 'yan jam'iyyar sama sun yi tur da wannan takara nasa wato trump din ya ce kuma ba komai ba ne ya sa haka sai don 'yan jam'iyyar tasu sun yi imanin cewa donald trump bai cancanci zama shugaban kasa ba ya ce trump bai da dattakon da za a ce ne babban kwamandan hafsan sojojin amurka sa'o'i kasa da ɗari zuwa ranar zaɓe har yanzu akwai ya tazara tsakanin 'yan takarar biyu domin ko har yanzu hillary clinton na gaban trump ɗin ɗan kaɗan sai dai sakamakon roƙon da ta yi wa mata da waɗanda ba fararen fata ba duk da haka kwarjininta ga masu jefa kuri'a ya ɗan ja baya wannan ya sa kawo yanzu zaɓen yake ci gaba da kasancewa a matsayin abin da ake kallon mai rabo ka ɗauka fadar white house jiya ta fitar da sanarwar cewa shugaba obama ya rage adadin zaman gidan yari ga hursunoni har su 72 waɗanda laifinsu bai da haɗari ga harkokin muggan ƙwayoyi tun a cikin shekarar 2014 ne shugaba obama yake rage adadin lokacin zaman gidan yari ga hursunoni a yunkurinsa na yi wa dokar aikata ayyukan a gyaran fuska da ya kamata a ce an yi daga wannan lokaci kawo yanzu shugaba ya rage shugaban ya rage tsawon zaman gidan yari ga hursunoni da yawansu ya kai 944 cikin ko har da waɗanda aka yanke hukuncin kisa su 324 babban lauyan fadar white house nell eglinton ya ce amurka ƙasa ce da take sake baiwa mutum damar zamowa na gari bayan ya yi kuskuren farko domin kuskuren da mutum ya tafka tashin farko ba zai sa ya zame na baya ga dangi ba ya ce a'a za a sake bashi damar matsowa kusa domin ya ba da gudunmawarsa ga kansa da al'umma da ma ƙasa baki ɗaya har yanzu ba iyakar ta kenan ba domin ko ana sa ran shugaba obama ya kara yi wa wasu ahuwa ko kuma rage musu adadin lokacin zaman su idan yari daga yanzu har zuwa ranar ashirin ga watan janairu lokacin da wani sabon shugaba zai karbi ragaban mulkin kasar wannan shirin wanda aka kaddamar kasa da shekara biyu yana ɗaya daga cikin abin da aka daɗe ba a gani ba kusan shekaru arba'in da suka gabata domin ko rage wannan tsawon wa'adi na 'yan hursuna bai kai ga bai kai na shugabanni goma sha ɗaya da suka gabace shi suka yi ba a lokacin mulkin su watanni hudu bayan da rikici ya sake barkewa a juba babban birnin kasar sudan ta kudu kwamitin kula da harkokin bamabamai na majalisar ɗinkin duniya ya ce har yanzu yana nan yana aikin share wuraren da yake tuhumar suna da hatsari sakamakon binne bamabamai da aka yi a lokacin wannan rikici kwamitin wanda babban aikinsa shine tabbatar da share duk wani wuri da ake tuhumar an turbuɗe bamamai lokacin yaƙi a ƙasar ya ce kusan kowane wata sai da aka samu nasarar gano sabbin bamamai da aka da suka kai akalla 150 wanda aka binne wurare daban-daban tun daga watan disamban shekarar 2013 lokacin da yaƙi barke a ƙasar abin da kwamitin ya kira babban hatsari domin ko an samu wasu wuraren ma an jibge abubuwan fashewa kamar gurneti wani wurin kuma harsasai ne aka samu cike waɗanda sojoji suka wuce suka bar su wani wurin kuma an samu abubuwan fashewa ne masu hatsarin gaske sai dai har yanzu ana samun waɗannan abubuwa a wurare da dama a wasu wurare a cikin ƙasar babban jami'i mai kula da wannan aiki a birnin na juba kelly macaulay ya ce yawancin hatsarin da ake samu a ƙasar na fashewar abubuwa masu hatsari yana faruwa ne sakamakon waɗannan abubuwa da aka binne a ƙasa ko kuma aka tara su a wani wuri wannan hatsarin dai sautari yana yi wa jama'a illa musamman matasa da kuma yara sai dai kawo yanzu adadin mutanen da wannan lamari ya rutsa da su ya yi kasa ƙasa domin ko ana samun hamsin ne akalla a kowace shekara labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc amurka ta bi sahun kasashe kamar su faransa jamus birtaniya har ma da majalisar ɗinkin duniya domin bayyana damuwarta game da yadda kasar turkiyya ta kame wasu 'yan siyasar da ke jam'iyyar kurdawa tare da hana musu amfani da hanyar sakon intanet biyu bayan wannan samame da 'yan sandan kasar turkiyya suka kai sun kame da yawan 'yan majalisar dokokin kasar da ke cikin jam'iyyar people democratic party wato hdp a takaice wadda ita ce jam'iyya ta uku mai girma a kasar wadda kuma yawancinsu kurdawa ne ke cikinta. ta cikin waɗanda aka kame kuwa sun hada da wasu daga cikin shugabannin jam'iyyar kamar su salahattin demetrius da kuma figen yuksagdag wannan matakin da ya sa mukaddashin sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya kira takwaransa na ƙasar ta turkiyya domin ya bayyana masa damuwarsa game da wannan mataki da ake ɗauka kana ya shawarce shi da ya tabbatar ƙasar tasa ta mutunta dokar ƙasar a duk abin da za ta yi in ji mai magana da yawan ma'aikatar harkokin waje na amurka john kirby kirby ya shaida wa manema labarai cewa wannan abu da kasar turkiya ta yi bai yi wa amurka daɗi ba ya ce ta yaya za ta kame 'yan majalisar dokokin ƙasa ciki ko har da shugabannin jami'ar hgp kana kuma ta hana su amfani da duniyar gizo ya ce wannan san bai dace ba sai kuma 'yan sa'o'i kaɗan bayan kame waɗannan 'yan majalisar dokokin sai ga wata mota ta yi bindiga inda nan take ta kashe mutane tara kana wasu sama da ɗari suka samu rauni wannan lamarin da ya faru ne a kusa da wani charge office inda ake tsare da wasu daga cikin 'yan majalisar dokokin da aka kama a kudu maso gabashin birnin da kabir na kasar ta turkiyya kasar birtaniya ta ce za ta kashe kuɗi har dala miliyan biyu domin samar da tsaro ga harkokinta na sadarwar na duniyar gizo wanda kuma hakan yake nufin za ta samar da ma'aikata har sama dubu guda waɗanda za su daƙile kutsen da ta ce ana mata wato kasar rasha na yi mata a harkokinta na duniyar gizo abinda kasar rasha take musantawa a duk lokacin da aka tada wannan batu sai dai waɗannan makudan kuɗaɗen da ƙasar ta ce za ta kashe za ta yi haka ne da niyyar ganin ta kaucewa barazanar da ake yi aka iya yi mata a harkokin tsaronta musamman a abin da ya shafi harkokin intanet babban magatakardar majalisar dokokin ƙasar na birtaniya philip hammond ya ce za a samar da wannan tsarin ne da niyyar dakile masu kokarin ganin sun yi wa kasar kutse a harkokin tsaro ta fannin duniyar gizo ya ce samar da wannan tsaro abu ne da ya wajaba a kansu su magabatar kasar cewa wasu ba za su yi musu kutse ba suna ji suna gani domin wata gadara ya ce don haka za su kare kansu kuma za su mayar da martani ta kowane fanni aka takale su. da labaran duniya kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. yanzu kuma ga Ibrahim Alfa Ahmed da shirinmu na gaba. Jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na abari ya huce. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin. Ga ɗimbin gaisuwar sashen Hausa na murya Amurka zuwa ga Babai Dogo yarin Bauchi sai Alhaji Musa mai kantin sauki kusa da masallacin Juma'a a Samunaka jihar Kaduna tare da Hada'u Yaro mai gyara agogo shima ma a Samunaka jihar Kaduna Najeriya da fatan kunanan lafiya. muna mika ɗanbin gaisuwa zuwa ga malam dikko buba yankin karamar hukumar bukkoi ma jihar zamfara sai alhaji uba fanshin direban dangote da ke magamar gumau a jihar bauchi sai alhaji musa mai nama gangariya a garin babaldun jihar jigawa da fatan kai ma kananan lafiya muna gaida muhammad awal suleiman na gidan rediyon jihar jigawa sai comrade bashir dauda a katsina tare da ibrahim s bello na hukumar gidan kurkuku ta najeriya a bauchi tare da acgp md na ta'ala wanda ke benin a jihar edo sai cp hassan a shima comptroller na jihar bauchi na hukumar gidan kurkuku sai dsp haruna a garba shima a hukumar gidan kurkuku ta bauchi sai asc salisu a gwani na hukumar kwastam a jihar adamawa tare da dcp abubakar sale gurin a Bauchi da fatan kunanan lafiya. Muna gaida Muhammad Sabo Turakin Giya da sai Alhaji Garba Aliyu buram ɗin Jalam da fatan kunanan lafiya. Ga ɗan gaisuwa zuwa ga Malam Nasiru Yusuf birnin Kudu, jamin yada labarai Majalisar Karamar Hukumar Gwaram a Jihar Jigawa tare da Ado Mai Kemis a birnin Kudu, sai Adam A. Adam Gaishu a Jihar Yobe tare da Malam Yusuf Osama a Yola Jihar Adamawa, sai gaisuwar kawuwan Muktar az zare a jihar bauchi tare da alhaji bashir bala kan kamba manajin darekta na bagare suit a bauchi da fatan kunanan lafiya me that you found. me how. Don't you say it isn't so. Won't you say it's all in my mind? Girl, I know I was wrong to do the things I've done to you. Just give me one more chance, baby. One. to feel. To a gaba sai gaisuwar Anas Muhammad sojan Najeriya tare da Aliyu Ubayo dan madama alkaliri na hukumar Custom a Lagos. Sai gaisuwar Aliyu Muktar Umar na kwalli tare da Alhaji Muhammad Jungudo a jimeta yolan jihar adamawa sai gaisuwar abubakar haruna galadanci na gidan rediyon express fm da ke kanan dabo ga ɗimbin gaisuwa zuwa ga jamil umar kesa udubo sai gaisuwar alhaji sani ahmed riman toro tare da gaisuwar ta'aziyya zuwa ga iyalan alhaji alwaji muhammad sakwa wanda Allah ya masa rasuwa ranar 29 ga watan da ya shige na Oktoba wato ranar Asabar da ta shige Allah Ubangiji ya ji kansa ya sa ya huta kuma Allah Ubangiji ya ba da haƙuri na jure wannan rashi. Muna mika ɗimbin gaisuwa zuwa ga Alhaji Aliyu mai adashe unguwarimi a Jos Jihar Plateau sai gaisuwar kwamishinan 'yan sanda Alhassan Mamuda tare da iyalansa da fatan suna nan lafiya. Ga ɗimbin gaisuwa zuwa ga Hajiya Rashidat Ahmed malama a garin liman a jihar bauchi sai malam abubakar na'ibi a kobi a bauchin yakubu sai gaisuwar alhaji ibrahim jalo gani sarkin zango sa special duties na gwamna dan kwambo a jihar gombe ga ɗanbin gaisuwa zuwa ga iyalan marigayi alhaji suleiman yarima da na marigayi alhaji garba sa'id muna taya su murnar auren 'ya'yansu wato muhammad musa sa'id abba da yasmin suleiman yarima a masallacin juma'a na malali federal housing estate da ke kaduna allah ubangiji ya sanya alheri sai gaisuwar mai sauraron mu matthew garba da fatan kunanan lafiya. I just can't get enough. I just can't get enough. You're the one. Ga ɗimbin gaisuwar fina bari huce zuwa ga masu sauraron mu Sani karofin ma karfin madaki abocin Yakubu sai Malam Bala Dahiru Hassan wanda ka fi da suna Bala Branko Taylor a unguwar nufa abocin Yakubu sai gaisuwar barista Isiyaku Barau a minajar jihar Neja sai gaisuwar mai sauraron mu kuma shugaban majalisa bar ya huce ta facebook ismail bima mai gombawa ga dimbin gaisuwa zuwa ga sanin shaga katsina sai gaisuwar barista dan lami alhaji wushishi da fatan dukkuna na lafiya ban gaisuwa zuwa ga shehu tsumagiya tare da hafiz balarabe a gusau jihar zamfara sai gaisuwar mansur almu da mudassir sani birnin kebbi sai gaisuwar usman adamu alero tare da alhaji umar gidado gumi PRO na kungiyar mure talaka ta kasa muna mika dambin gaisuwa zuwa ga Abu Firdausi tare da Muhammad Dan Dattijo sai kuma gaisuwar Abdul Samad Kabir Musa tare da abubakar kalajanga jalingo a jihar taraba sai mu da sirbinanci tare da malam malam mai zanen hula gwalalo dukan ku da fatan kunanan nan lafiya ɗimbin gaisuwa zuwa ga dr nasir mai magani birnin kebbi sai hajiya binta kaura tare da adamu tahiru sai balarabe babale ga jida da shehu suleiman sai ibrahim wakala tare da hajiya gambo mamman gusau dukanku da fatan kunanan lafiya. some To ma da kamar yadda muka saba yi yau ma zan kawo muku wani daga cikin irin labaran ban dariya da muka bayar da Halima a wannan zaure namu na a ya huce kuma yau za mu juya ne zuwa ga ran 21 ga watan Yuni na shekarar 2014 lokacin ina daga Najeriya Halima tana nan Washington muka yi wannan labari da za ku ji yanzu. Yawa, Malam Iro wani labari za ka ba mu yau? an labarai da amma dai ni labaran da nake son zan bari sai na zo saboda kin da yake zanna Najeriya kina Amurka wata watakila na fara faɗa za ki kafe ko kuma in kin je ma za ki yanke wurin ba za ki Ni ma ina da wani labari wanda idan da kana nan ba za ka bari a sa ba za ka katse amma tunda ni ce mai wuka mai nama <laughs> na ji ka da Muhammadu Salisu Rabiu dan majin Kano. <laughs> naji an yi aka yi dawa dukan kuskus aka haɗa mashi ganye jawur da shi aka kawo maka da jinja <laughs> jinja juice da kai lauma ɗaya kai lauma biyu kai lauma uku ai ai ganyen ai tunda na ce ganye zogalen kenan sannan kuma ga jinja juice <laughs> da kai lauma ɗaya kai biyu kai uku ka kurbi jinja sai ka ce <clears throat> ka sosa kunne ka ce eh, muhammadu salisu rabiu ai sai ka je wajen sabon sarki sanusi lamiɗa sanusi ya maka ɗan majan kano <laughs> na ce a ada a a na ce ba dan majan Kano ba dai dan majan kuskus aka ce ai shi ma Muhammadu Salisu Rabi'u sai ya ce a a dan majan kuskus dai <laughs> wai sai da ka karkata kai ka sosa kunne ka gyara murya sannan ka ce ah, Muhammadu Salisu Rabiu ai sai ka ji a baka dan majan Kano ban ji kin tambaye ni cewa na ta babal da ko ban babal da ba ai wannan ka'ida ne kuma wajibi ne kuma na yi magana da Alhaji Musa shi ma ya gaya mini santin da kai sai ka dawo ido na ganin ido <laughs> Tuma da kafin mu kai karshen shirin namu na yanzu ga labaran duniya amma a takaice. To a takaicen Donald Trump ɗan takarar shugabancin Amurka a ƙarƙashin tutar jam'iyyar Republican ya ce aboki karawarsa na jam'iyyar Democrat Hillary Clinton tana cikin halin damuwa yanzu domin kuwa zaben ta ma zai jefa ƙasar ne cikin wani halin damuwa game da kundin mulkin ƙasar. ita ko hillary ta ce muddin aka zaɓi trump to ba amurka kaɗai zai haifa wa matsala ba a'a duniya gaba ɗaya za ta shiga cikin ruɗu da damuwa maimakon shirin samarwa ta ce maimakon shirin samarwa amurka da take yi da zai sa ta ci gaba da kasancewa matsayinta har ta wuce nan ma wannan yunkuri nata zai zama tatsuniya shi ma shugaba barack obama da yake ta hillary clinton kamfe ka'in da na'in ya ci ciki donald trump yana cewa wannan abin kunya ne a ce hatta 'yan jam'iyyar sama sun yi tur da wannan takara nasa ya ce kuma ba komai bane ya sa haka sai don 'yan jam'iyyar ta sun yi imanin cewa donald trump bai cancanci zama shugaban kasa ba ya ce trump bai da dattakon da za a ce shine babban kwamandan hafsan sojojin amurka fadar white house a jiya juma'a ta faɗa da ta ba da sanarwar cewa shugaba barack obama ya rage adadin zaman gidan yari ga hursoni har su 72 waɗanda laifinsu bai da haɗari ga harkokin muggan kwayoyi. tun a cikin shekarar 2014 ne shugaba obama yake rage adadin lokacin zaman gidan yari ga hursunoni a yunkurinsa na yi wa dokar aikata ayyukan aishe gyaran fuska daga wannan lokaci kawai yanzu shugaban ya rage tsawon zaman gidan yari ga hursunoni da yawan su kai 944 cikinsu ko har da waɗanda aka yanke hukuncin kisa su 324 babban lauyan fadar white house neil eggleston ya ce amurka ƙasa ce da take sake baiwa mutum damar zamowa na gari bayan ya yi kuskuren farko watanni hudu bayan da rikici ya sake barkewa a juba babban birnin ƙasar sudan ta kudu kwamitin kula da harkokin mamai na majalisar ɗinkin duniya ya ce har yanzu yana nan yana, yana aikin share wuraren da yake tumar za a samu haɗari sakamakon binne mamai da aka yi a wannan ƙasar sakamakon rikicin kwamitin wanda babban aikinsa shine tabbatar da sha duk wani wuri da ake tuhumar an turbuɗe babu mai cikin kasar ya ce kusan kowane wata sai da aka samu nasarar hakan.